Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan la'asariya na yau talata 17 ga watan Agustan shekarar 2021. Baba ya koma makeri ne tare da Hanifa Kabiru Isa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Kafin ku ji abin da muke dauke da shi ga kanun labarai. jirage sun ci gaba da kwace jama'a yau talata a filin sauka da tashin su na ƙasa da ƙasa da ke kabul babban birnin afghanistan bayan kwama tarar da aka samu a jiya sarkin malaysia ya fara shirye-shiryen zaben sabon firaminista da zai gaji muhyiddin yasin da zai jagoranci fitar da kasar daga rikicin siyasa kwanaki bayan mummunar girgizar kasar da aka yi a kasar haiti guguwa da ruwa mai karfin gaske mai suna grace ta kara sauka a kasar kanin labaran duniyar kenan aka saurara a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan ta'adda na ci gaba da karkashe fararen hula a yankin tilabeli na jamhuriyar niger inda ko a jiya litinin ma sun kashe wasu gwamman fararen hula an kare da maza yanzu da mata da yara ne ake kashewa abin bai da kyau daga niger da burkina da mali Kungiyoyi da dama a arewacin Najeriya sun yi Allah wadai da mummunan kisan gilla da ya auku kan wasu matafiya da suka ratsa jihar Filato a ranar Asabar da ta gabata daga jihar Bauchi zuwa jihar Ondo. Ba wai a dinga kira ga shugaban kasa kadai ba, laifin ya shafi gwamnoni na jihohi, ya shafi shugabannin kananan hukumomi na jihohi, ya shafi eh, hatta kansila wannan laifi ya shafi. A jamhuriyar Nijar kuma kungiyoyin kare hakkin matafiya da kiyaye hatsira sun fara jan hankulan hukumomi da kamfanonin jigila da su ɗauki matakai domin kawo karshen hatsira da ke hallaka rayukan fasinjojin. Muna kuma ɗauke da shirin noma tushen arziki sai kuma ra'ayoyin da ku aiko mana ta hanyar imel. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Jirage sun ci gaba da kwashe jama'a yau talata a filin sauka da tashin su na ƙasa da ƙasa da ke Kabul, babban birnin Afghanistan. Bayan kwama tallar da aka samu jiya inda dubban jama'a suka yi da fifi a filin. Daidai lokacin da ma'aikatan diflomasiyya da fararen hula suke ƙoƙarin ficewa daga ƙasar. Stefano Pontecovo babban jami'in fararen hula na kungiyar kawancen tsaro ta neto a afghanistan ya yada wasu hotuna a kafar sadarwa ta twitter inda aka nuna jiragen sojin sama amurka a filin jirgin na kabul ya kara da cewa ya kuma ga jirage suna sauka da tashi Shi ma dai ministan sojojin Faransa Florence Parly ya ce, a daren jiya ne jirgin farko na Faransa mai dauke da 'yan kasar da aka kwashe daga Afghanistan ya sauka a kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa kuma Faransa tana aikin tsara ci gaba da irin wannan jigila. Kazalika ita ma India ta kwashe ma'aikatanta na ofishin jikadanci da ke Kabul su kusan 140. da suka hada da jami'an diflomasiyya ma'aikatan tsaro waɗanda a yau talata suke komawa gida a wani jirgin soji na musamman rundun sojin amurka ta tabbatar da cewa akalla mutane biyu sun mutu a filin jiragen saman na kabul a wani abin na daban da yawa kana wasu 'yan bindiga su biyu sun buɗe wuta kan cincirindon jama'a a jiya litinin kuma sojojin amurka sun kashe su saboda barazana da mutanen suka yi ta fito fili kamar yadda kakakin ma'aikatar tsaro ta pentagon john kirby ya faɗa sarkin malaysia ya fara shirye-shiryen zaben sabon firaminista da zai gaji muhyiddin yasin da zai jagoranci fitar da ƙasar daga rikicin siyasa sarki sultan abdallah ahmad shah ya kira shugabannin jam'iyyun siyasa guda shidda zuwa fadarsa a yau talata ciki har da daɗaɗɗen shugaban hamayya anwar ibrahim sarkin ya kuma kira 'yan majalisar dokoki mai kujeru 222 da su ba da sunan mutumin da suke so ya zama firaminista ko da yake sarkin maleshiyar tamkar suna ne kawai amma yana iya zaɓar mutumin da yake ganin yana da goyon bayan mafi yawan 'yan majalisa Muhyiddin da sauran 'yan majalisar zartarwarsa sun aji aiki a jiya litinin bayan watanni sha bakwai da fara aiki. Lokacin jagoranci mafi karanci da wani firaminista ya taɓa yi a tarihin ƙasar. Ya ce ya sauka ne domin ya rasa goyon bayan mafi yawan 'yan majalisa. Kafofin samun labarai na Amurka sun ce gwamnatin shugaba Biden za ta fara yin kira ga dukkan amurkawa da suka kammala alluransu na rigakafin kamuwa da cutar corona da su yi ƙara yin allurar wannan ƙari dai za a yi shi ne da nufin inganta kariya daga kamuwa da nau'in ƙwayar cutar na delta mai yaɗuwa sosai wadda ta yi sanadiyar sabbin kamuwa Wani lokaci a cikin wannan makon ake kyautata zaton jami'an gwamnatin tarayya za su ba da sanarwa cewa ya kamata amurkawa su ƙara allura ɗaya wadda aka fi sani da suna ƙarfafa rigakafi watanni takwas bayan allurar farko yawancin amurka sun samu samfurin allurar guda biyu na pfizer ko Madena, yayin da wasu kuma aka yi musu samfurin johnson and johnson guda ɗaya jami'ai sun daɗe suna yin watsi da kiraye-kirayen da ake yi na ƙara allurar rigakafin cutar ta corona guda ɗaya suna masu cewa alkaluman bayanai da ake da su sun nuna cewa har yanzu mutane suna da kariya daga kwayar cutar ciki har da nau'in delta ɗin amma kuma wani sabon nazari da aka gudanar a isra'ila ya nuna cewa tasirin allurar pfizer ya ragu sosai a cikin dattawa waɗanda aka yi wa allurar a farkon wannan shekarar hakan ya sa isra'ila ta fara yin allurar zagaye na biyu ga mutane masu shekaru hamsin zuwa sama mai yiwuwa a cikin watan satumba za a fara aiwatar da wannan allura ta ƙara kariya a nan amurka bayan hukumar kula da abinci da magunguna ta amince da buƙatar da kamfanin pfizer ya gabatar na ba da allurar turmi na uku rukunin farko da za a baiwa shine ma'aikatan kiwon lafiya masu aikin jinya ko kula da tsaffi a gidaje sai kuma sauran dattawa wato dai rukunin waɗanda aka fara yi wa rigakafin a nan ƙasar. To madalla kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su. 'Yan ta'adda na ci gaba da karkashe fararen hula a yankin Talabiri na jamhuriyar Nijar, inda ko a jiya Litinin suka kashe wasu gwamman fararen hula. akasarinsu mata da yara ƙanana suka haɗu da ajalinsu sakamakon harin da ya ritsa da su a ƙauyen daride na gundumar banibangu sai dai kawo yanzu hukumomi ba su yi bayani ba akan wannan sabon harin wakilin muryar amurka a birnin yamai sulaiman muni barma ya aiko mana da karin bayani wannan mummunan al'amari ya faru ne a jiya litinin da rana lokacin da 'yan bindiga suka zo a kan babura suka bude wuta wa manoma a daidai lokacin da suke halartar wani aikin gayya abinda ya yi sanadin mutuwar mutane 37 su har da yara sha hudu da mata hudu yayin da wasu mata hudu suka ji launi kamar yadda wani ganau da bai so a ambaci sunansa ba ya bayyana mana. E bi gurinka da mintwaita cikin diye da rai dai. ya ce jiya a wajejen karfe 2 da minti 47 na rana wasu 'yan bindiga suka zo a kan babura kimanin 21 kowane babur na ɗauke da mutane biyu waɗanda suka iske mutane a gona suka buɗe musu wuta mu dai mutanen da dai ba mu san abin da ya haɗa mu da 'yan ta'adda ba suna yi mana kisan ɗauki ɗaiɗai kuma mun yi takai kai kukanmu wajen hukumomi amma har yanzu ba a ɗauki mataki ba tun karfe biyu na ranar jiya litinin ne abin nan ya faru amma sai a karfe bakwai na safiyar yau talata jami'an tsaro suka zo mana matan na hudu da suka ji rauni nan suka wuni suka kwana yashe ta ita mara yan hunkuna hunkuna yi kwarara kisan fararen hula wani abu ne da ake ganin 'yan bindigar yankin sahel na neman mayar da shi sabon salon yaƙi abinda kungiyoyin kare hakkin yara konaf niger ke allah wadai da shi malam ganda salai shine shugaban wannan gamayya an kare da maza yanzu da mata da yara ne ake kashewa abin bai da kyau daga Nijiyar da burkina da mali to waɗannan an ta'adda sunan su dai ne an ta'adda kowa bai san abin da suke so ba tunda an mutum kasa ake so bai kamata ba ya kashe mutane kamar dai kiyashoshi kowa na mamaki to waɗannan mutane menene nuhinsu wallahi akwai mamaki sai dai kowa tashi saye tunda abin gwamnati ya gaza ya kamata kowa ya kara kanshi. Fararen hula kusan 90 ne aka kesta cewa 'yan ta'adda sun kashe a karkarar dare ta gundumar Bani Bangu jihar Tilaberi daga watan Maris ɗin da ya gabata kawo yau galibin su a gonaki ko kuma akan hanyar zuwa gona. Lamarin da ke barazana ga ayyukan noma a yankin da matsalar tsaro ta durkusar da komai na harkokin tattalin arziki. a makon jiya wani rahoton kungiyar human rights watch ya gargaɗi hukumomin nishar akan bukatar ɗaukar matakan baiwa jama'a kariya a jihohin tawa da tilaberi masu makwabtaka da ƙasashen mali da burkina faso inda 'yan ta'adda suka kashe mutane kimanin 420 a watanni shida na farkon shekarar nan ta 2021 sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar da Muni Barma da wannan rahoto. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Kwanaki bayan mummunar girgizar kasar da aka yi a kasar Haiti, guguwa da ruwa mai karfin gaske mai suna Grace ta sauka a kasar. Masu hasashe sun ce ruwan da ke tafe da guguwa mai karfi zai iya kai yawan mita sha biyu zuwa 25 a kudancin Haiti zuwa yau talata. Lamarin da ka iya haifar da ambaliyar ruwa da zaftarewar ƙasa mai taɓo zai kuma iya shafar neman waɗanda suka tsira da kuma yunkurin taimakawa waɗanda girgizan ƙasar mai ƙarfin maki bakwai da ɗigo biyu da aka yi a ranar asabar ya shafa hukumomin ƙasar haiti sun faɗa jiya litinin cewa adadin waɗanda suka rasu a girgizan ƙasar ya tashi zuwa 1,419 kusan ƙarin mutane 200 kan adadin da aka bayan ranar lahadi akalla mutane dubu shida sun ji raunuka suna jinya asibitai da suka cika da marasa lafiya jami'ai a kasar turkiya sun faɗa a yau talata cewa adadin waɗanda suka rasa ambaliyar ruwa da aka yi a lardunan arewa maso gabashin tekun ƙasar ya ƙaru zuwa 77 yayin da masu aikin ceto suke ci gaba da neman mutanen da suka ɓace an fara ambaliyar ruwan ne bayan ruwan sama da aka yi kamar da bakin ƙwarya. da ya rusa gidaje ya karya gadoji ya kuma lalata hanyoyi da layukan wutar lantarki jami'an agajin gaggawa sun ce sama da ƙauyuka talatin ba su da wutar lantarki ya zuwa jiya litinin hukumar afat ta ce an fitar da sama da mutane dubu biyu daga yankunan tun da aka fara ambaliyar ruwan. To madalla a gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyoyi da dama a arewacin Najeriya sun yi Allah wadai da mummunan kisan gilla da ya auku a kan wasu matafiya da suka ratsa ta jihar Filato a ranar Asabar da ta gabata daga jihar Bauchi zuwa jihar Ondo. kungiyoyin da ya sun kudiri aniyar daukar mataki idan har gwamnati ta gaza wajen zakulo waɗanda suka aikata wannan mummunan laifin tare da hukunta su daga abuja ga rahoton wakiliyarmu shamsiyya hamza ibrahim da ta aiko mana biyo bayan halin rudani da al'umman arewacin Najeriya suka shiga sakamakon mummunar kisan gilla da aka yi wa wasu matafiya sama da ashirin da ake zargin wasu al'ummomi ne suka aikata a yankin Jos ta Arewa da ke jihar ta Plateau. Kungiyoyi da dama daga arewacin kasar sun bugaci a gaggauta zakulo waɗanda ke da hannu kan wannan aika-aika ko kuma su ɗauki mataki. Alhaji Abdulrahman Buba Kwacham shine shugaban kungiyar matasa ta Arewa maso gabas da aka fi sani da Movement of North East Youth Organization Forum a Turanci. Abu ne wanda mu ba za mu yadda ba, ba za mu lamunta manta ba kuma ba za mu bari abun ya wuce haka ba a ah, wannan abun da ya faru a Jos duk mai imani mai tsoron Allah ya san wanda ya aikata ko shi wanda ya aikata wannan inda za a saka masa bidiyon abun da ya aikata ya gani hankalinsa zai tashi don mutum ne kashe ba dabba ba ko dabba ne kai masa wannan kisa sai hankalinka ya tashi bisa wannan muka kira ah, ba wai a dinga kira ga shugaban kasa kadai ba laifin ya shafi gwamnoni na jihohi ya shafi shugabannin kananan hukumomi na jihohi ya shafi eh, hatta kansila wannan laifi ya shafe su don babu yadda mutane za su tare motoci kamar irin wannan su yi kisa a ce babu masaniyan wasu daga cikin shugabannin al'umma. Ita ma manyan kungiyoyin arewacin Najeriya ta bakin shugabanta Nastura Ashir Sharif ta bayyana matsayinta kamar haka. Duk mutumin da yake mazaunin North East yana cikin fargaba idan ya zo Abuja ko ya je kudancin Najeriya zai koma gida. Saboda wannan jihar Plateau yadda suka mai da wannan abun kamar ba laifi ba ba komai ba ne su tar hanya su kashe mutane su kone su su kone dukiyoyinsu. So da ba a taɓa hukunci akan wannan al'amarin ba. Don haka mu a wajen mu shine in dai gwamnati da gaske take mun ji kalaman da shugaban kasa ya faɗa da tura jami'an tsaro da aka yi inda gaske ake kamata a yi sai an fito da wanda suke wani laifin kuma a hukunta su cikin watanni a kashe su suma kidisa kashe mutane a kashe su sannan masu rike da sarautar gargajiya a wannan garin kamata ya gaba ɗaya a sauke su daga makaman su a kama su kuma a trying din su saboda duk rabin wannan abubuwan da ɗaurin gindin sarakunan gargajiyan da suke gurin ake wannan abubuwan sannan a yi doka a ƙasar nan duk garin da suka zo saboda ta rigima su tasu ta cikin gida su tara kan titi da mutane suke wucewa su kashe su to a yi doka gwamnati ce duk garin da aka wannan abun a tura da jami'an gwamnati da motoci na wannan nalda su je su baje garin gaba ɗayansu a rushe garin kuma a kama shugabannin da suke wannan gari wannan shine kurin za a daina wani abu kungiyar ahanas da ke rajin zaman lafiya da ci gaban al'umma a jihar ta filato da kewaye ta bakin shugabanta alhaji abdullahi musa ta ce idan ba a gaggauta ɗaukar mataki ba to ba shaka za a dawo da hannun agogo baya a karamar hukumar da ake farin cikin zaman lafiya ta samu kowa ya fusata saboda shi dan adam dan adam kuma mutane a gaskiya kin san kar a ce ƙura ta kai bango to shi sa abin da ake gudu kenan mu ba ma goyon bayan wannan abin. wannan da zo to ba mu san abin da zai wakana ba a gaba saboda in aka ce yanzu kowa zai ɗauki mataki abin ba zai yi kyau ba shekara goma da ya wuce shekara sha biyar da ya wuce mu mun sani mun gani da idan mu abin ba mu ji daɗin shi ba kuma abin iyayenmu ƙayanmu ƙannanmu yayinmu sama da mutum dubu sun tafi to saboda da haka tun da gwamnati ta shiga cikin wannan lamari to bari a zuba wa gwamnatin a ga wanne hukunci za ta ɗauka akan wannan abu kuma muna kiran gwamna lalon yana iya kokarinsa a samu zaman lafiya a garin jos jihar plateau dai na da tarihin rikicin kabilanci da na addini kuma a gobe laraba ne al'ummar musulmai a jos ke shirin yin tattaki zuwa majalisar dokokin jihar a wani mataki na kira ga gwamnati da ta kawo ɗauki ga al'ummar jihar shamsiyya hamza ibrahim muryar amurka daga abuja na Najeriya. To a gaida malama Shamsiya. A jamhuriyar Nijar kuma kungiyoyin kare haƙƙin matafiya da kiyaye hatsira sun fara jan hankula hukumomi da kamfanonin jigila da su ɗauki matakan da suka dace domin kawo ƙarshen hatsiran da ke hallaka rayukan fasinjoji a ƙasar. wakilinmu suleiman muni barma ya tattauna da alhaji mai duka umaru yawale shugaban kungiyar ong akar mai fafutukar kawo ƙarshen hatsiran ababen hawa a nijar Sule ya fara da tambaya ce kamar haka. To ya wanda da yake abin nan kara tsananta yake kullum eh, waɗanne matakai ne kake gani ya kamata a ɗauka domin eh, kawo ƙarshen hatsarin nan ko kuma takaita shi da yake akwai wuya kawo ƙarshen shi kwata-kwata. Eh ba a yi shi a kawo ƙarshen shi kwata-kwata zai a yi za a yi akwai matakai da za a ɗauka wanda ya kamata a rige shi sosai. Na farko shi gwamnati ya sa sanda shi ta iko ai ba sani ba samu wanda duk ya taka doka doka ta bige shi na harko kenan saboda abu abin da ya kawo wannan matsala sakaci na bisa ga asado na bisa cikin ta da dokoki in eh, ana so a zauna lahiya to sai an bi doka idan an ce ba abin doka ko ba za a zama lahiya ba an yi tsari nijar ta kowa tsari na komi mai sai zamanto wurin gabatar da tsarin nan abubuwan nan an kai shi dokokin nan sai zama to ba aiki da sai a bisa kasu dabara a ashe a yi wani abu can daban duk tsarin da aka kamata a yi abu shi kan mun shi me inda aka cikas wurin tafiyar da aza dokokin sai a yi doka ga tana da kyau mu su zo su gani abu yayi namun da muka yi su ɗauka can su tai su su aiki da shi mun kuma mun yi mun ga aiki da shi shine kama matsala kaga dai kwadda abin da ake cewa kwadda larabtu tun alif dubu da ita da sittin da uku an kai shi sabo tsohon tsohon kwadda yanzu an yi sabo na dubu da alif dubu biyu da goma sha hudu an kai sabon kwadda doka sabuwa wadda ta yi katsanni sosai bisa ga kama masu tukin moda an kaya gyaran huska sosai saboda akwai abubuwa na zamani da suka shigo na waya canda babu su duk an tsara shi to sai zama to yanzu an yi dokar tsara an yi ta an aje tana da an aje al'umma ba su da ita ba ba a dota an ka wallawa ma al'umma ba sun ka san yanzu ga sabon doka wanda ce sai dai da kwana biyu in an kawo sabon ma'aikaci wanda ke son shi aiki in yi hedota sai a ciye shi na ta zaka yin shi an ka wanga wanga musan da shi ba shi kuma alhali abu ya ma gwamnati na da ballahi na in an kai doka a hedota a wallafa ta kuma a yi mutane kashe ne su sani wallahi in an ka bi doka kowa zai kowa zai abubuwa za su rasa To madalla a gaida Sulaiman Muni Barma da wannan tattaunawar da Alhaji Mai Duka Umar Yawale shugaban kungiyar kiyaye hatsira a jamhuriyar Nijar. Har iya kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe da shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. A jamhuriyar Nijar manoma da masu kasuwancin tattasai a jihar Difa sun buƙaci hukumomi su ɗauki matakan samar da wadatar iri da takin zamani da magungunan kashe kwari don ganin an cimma nasara a shirin farfaɗo da wannan fanni daga yanayin durkushewa da ya fada a sakamakon matsalar tsaro da aka fuskanta a shekarun baya. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, filin ma'ayyamai Sulamu Mini Barma ya tattauna da kakakin sarkin masu hada-hadar tattasai a yankin Difa, Musa Babagana ga kuma rahoton da ya haɗa mana. Lura da yadda wasu alamomi ke nunin an fara shayo kan matsalar tsaron da aka yi fama da ita a yankin Jifa. ya sa hukumomi baiwa manoman gonakin kewayen tafkin Chadi damar komawa kan aiki. Tuni waɗanda abin ya shafa suka fara harama. Ga abin da mai magana da yawon sarkin masu hada-hadar tattasai Musa ba gana ake cewa. Akwai abin da noman tattafi yana bukata. irin na takin na zamanin ko takin fararen nan da ake bukata da shi ba lokacin shi ba na samun shi a lokacin kenan da bayan shi kuma akwai takin da aka ce kensu kensu shi ma muna bukata wani lokaci shi ma ba saman samun shi lokacin da muke bukata kasan noman tattasai ba sau daya ba muna yi taki ba sau biyu ba fara an shi ma muna yin shi da kuma karshen shi ma muna yin shi yanzu daga nan muna samu sai in ba mu samu lokacin ba da an takin shi ba nan ne muke samu matsalan mu samu har irin da zai yi da shi me ya hana a samu iri a kuma samu takin da kuma sauran magungunan da kake magana kan su su wannan abubuwan da ya sa duka dai karkashin wannan fitinan da yanzu ya ta samu da shi ya ke yi gwamnati ya ce wannan abubuwan ba sa bukata su ya yi so nan jiha dai amma yanzu dai an yi dan kokori ana dan ragewa ana shigowa dan kadan kadan amma dai muna nema gwamnati ya tsara ya kalle mu abun ya sake shi ya zo don mu samu noman mu yi shi hmm. ba ta tafi kadai bane yana bukatar noman farin taki shi shinkafan da albasan shi alkaman da duk abin na noma sai a samu takin nan fararen in ba samu shi din ba ba zai yamun shi wato dai dokar ta bacin da aka kafa wa jihar difa sakamakon matsalar tsaro ta kawo cikas sosai wajen gudanar da ayyukan noma a gaskiya mun samu cikas shi yanzu noman nan ma shi ma kawai za mu ce ma abin ya hana mu shi doka ta bace shi amma gwamnati ya ce shi dan mu muke yi dan shi ma ya kare mu din amma mu ma anan kuma bangaren matsalar noma muna gani abin ya rikice mu kasa abubuwa kuma yanzu ba da bayi da komi ba zai ya hana wani ma kana gani kana hana ma ya abin da bai kamata ba ya je gwamnati shine karin talaka gwamnati shine kuma yana taimakin talaka gwamnati shine kula da kasan shi talakan da shi jama'an tsaron da sauran kasan duk hannun gwamnati amma mu ma duk a gwamnati don muna yi ma gwamnati din abin da ya kamata muna bada rahoton na kai da kai shi ma taimakon gwamnati in mu ma ba mu bada ba gwamnati ba zai yi don shi ne muna bukata gwamnati ya kula da mu ke ba mu yayi mun sauci mu samu abin da zamu kamar menene kuke bukata a zahiri a zahiri bukata mu yanzu haka ba mu da wurin noman da ba mu da komai amma muna gani gwamnati ya fara yi yana mamaita mu irin na garugunan na yanzu barwa da sauransu saura garin ma muna bukata ya kula ya mai da mu mu samu inda za mu yi noman da kuma sakin da sakin da za a yi ma irin na taki da sauran ya kula ya sake mu mu yi noman sai irin wannan sai mun zauna mai ma sai mu yi bayani irin na dakin shawara da manoma irin na kamar kara da sauransu chamber da girgir za a yi a koya mu gashi abin da za a yi fa ku ba ku gane ba gwamnati ga da ya gane abin da ka sai shi a nan misali jika ashirin a can in ka kai ka sai da jika ashirin ba daya baka ce riba bare ma samun kai ma baka samu bare ma riba kenan abin da ka sai shi a nan jika goma ka kai shi a can goma da dala hamsin in ka sai da kudin leburodi da taxi nan da aka bada ameri kenan ba rewa yanzu a yau a yau nawa bahun eh, tattasai yake a nan kasuwa yanzu buhun tattasai a nan kasuwa dai akalla dai dubu talatin da shida na naira shi a nan daga nan mu kai shi har nyamai har ya zo maradi har tawa har kunni har mazandar har ya zo ma murya har duka muna ka kuma a najeriya ma muka yi shi ka san in mun shi kaya ne ma ta tafe kaya miya ce daga nan ka kai shi wata kila wani ya wuce amma mu iyaka mu daga nan najeriya zuwa nan iya muke menene bambancin tattasai na difa da tattasai na sauran wurare a to wannan kasan yanayin kasan yanzu watakila tattasan difa ya fi ma yaji wayansu tattasuna na wayansu guda yanzu dai alhamdulillah ta fara dan bunkasa muna nema dai kawai abin allah ya fitar da irin wannan kenjin da muke ciki yanzu da mu koma mu zauna da mai harkokin. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da karashin rahoton yanzu a madadin Musa baba gana da kuma wakilin mu a Yamai Sulamu Barma sai Jul Leathers Gresham da ta taimaka wajen bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. Toma da gaida baballe. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko na cewa Allah ya sa ganawar da shugaba Buhari zai yi da manyan hafsan tsaron Najeriya ta yi tasiri wajen kawo sauƙin matsalolin tsaro da suka addabi ƙasar mu Najeriya daga Ali Abdullahi Durun Baga. Sai kuma ra'ayin Aminu Kano mai dagar ko ya ce muna addu'a Allah ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar mu Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya. wannan sako ya fito daga muhammad sani cindo unguwar karufin madaki a jihar bauchin tarayyar najeriya ya ce salam voa hausa hakika rattaba hannu da sabuwar dokar man fetur shekarar 2021 da shugaba muhammadu buhari ya yi abin ayaba ne allah sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu har iya unguwar karrufin madaki a jihar Bauchin tarayyar Najeriya. Ga sakon Ahmad Manija ya ce murya Amurka ku bani dama in isar da sakon jaje da ta'aziyya zuwa ga Sheikh Dahir Usman Bauchi bisa kisan dabbaci da jahilci da wasu matasa suka yi wa musulmi magoya bayan malaman addini a birnin Jos. Muna fatar gwamnati za ta ɗauki matakin ba sani ba sabo akan waɗanda suka aikata wannan kisan jahilci kan mutane da ba san hawa ba ba san sauka ba. Sakonmu na ƙarshe na cewa salam VOA Hausa. A yau mun shigo wannan fili ne da yin tir da kuma Allah wade da kashe wasu mutane maza da mata da wasu 'yan ta'adda suka yi a ƙasar jamhuriyar Nijar. Muna addu'ar Allah ji kansu da rahama. Mun gode VOA Hausa. Daga Hajiya Rabiatu Hamisu Alhassan daga jihar Katsina tare da bugun zuciyarta Ibrahim Musa Wada Barikin Ladi jihar Filato a Najeriya. yanzu kuma ga hanifa ta dawo da takaitattun labaran duniya mun ji cewa jirage sun ci gaba da kwashe jama'a yau talata a filin sauka da tashi na ƙasa da ƙasa da ke kabul babban birnin afghanistan bayan kwama talar da aka samu jiya inda dubban jama'a suka yi da fifi a filin daidai lokacin da ma'aikatan diflomasiyya da fararen hula suke ƙoƙarin ficewa daga ƙasar. an kuma ji cewa sarkin malaysia ya fara shirye-shiryen zaben sabon firaminista da zai gaji muhyiddin yasin da zai jagoranci fitar da kasar daga rikicin siyasa sarki sultan abdullah ahmad shah ya kira shugabannin jam'iyyun siyasa guda shida zuwa fadarsa a yau talata ciki haddada daɗaɗɗen shugaban hamayya anwar ibrahim sarkin ya kuma kira 'yan majalisar dokoki mai kujeru 222 da su ba da sunan mutumin da suke so ya zama firaminista. Masu sauraro da takaitattun labaran duniyar ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma an jima kaɗan da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe takwas da rabi kenan agogon Gada da GMT. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman hanifa kabiru isa da ta karanto mana labaran duniya da kuma julie lazar gresham da ta haɗa mana sauti da ma injiniyanmu na wannan la'asariyar baba yakubu makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc nake sallama da ku a huta lafiya amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa salamu alaikum